miladiyar ana isa alaihi salam dubu da sha tara a yau allah ya da malamin الدكتور ناصر يحيى zai kuɗe karatun tafsirin azumin wata ramadan na shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin ana arba'in kuma wannan tafsiri shi ne tafsiri na farko a wannan masallaci. Ina haka ko? wanda shi tarihi malam ba sai an maimaita ba saboda malam malami ya wanda da san shi ba malam na su dai tsamiran dan ya tuba ne ya zauna sosai lokacin yana neman ilimi daga baya Allah ya fita da tafiya a wasu cutar shi digiri da yana da ɓangaren karatun alƙur'ani da kuma sauran ilimuka a taƙaice dai wannan tafsiri muna ƙara godiya ga yan kwamitin wannan masallaci waɗanda suka ba da lokutan su da gudunmawarsu da shawarwarin da an koma wannan karatun mai albarka ba manta ba bayan suna wannan ƙoƙarin a gefe guda ƙungiyar izala jama'atin da su bida wa yin hannun suna ta gudu a kuma ma'az kama tana kokari da za a yi dama ta kawo nan masallaci yi kara a lokaci guda kuma kuke yi na lati kasa ita ma ta sa rai a kan jami'a da za a je su da shi wani mutum da su da shi ɗan kiyaye a kuma da shi a yi rafa ba yan su da ilimin da Allah ta ba da wata ala ya ba shi kuma da ta kwanci masallaci muna mutu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya canza musu da alkhairi ya kuma albarkaci zuriyar su a jiya. haka nan ya zama kungiyar da ba su da tafiya wai ta musu sunna musamman ta mu ba su kuma abu Wani ita ma ba da riba rana ne iya kokarin ta wajen ganin wannan karatu an fara shi domin a kuma jina musamman shi shugaba malam Abdulrahman Adam Kurila da ‘yan majalisar sakawa gida na majalisar malamai da majalisar sakawa da kuma majalisar ‘yan adali. Muna roƙon Allah tabarak wa ta'ala ya samu wannan karatu albarka. Muna roƙon Allah tabarak wa ta'ala ya nuna mana wannan wata cikin koshin lafiya. Muna roƙon Allah tabarak wa ta'ala ya ba ikon yin ibada ko ya karɓa mana ibada. Da za mu samu iyayenmu da malamanmu waɗanda suka gabata masu da kuma da suke Allah ya yi ƙara rayu Allah ya ƙara rayu a albarka insha Allah zan ga Allah ya mai da mana insha Allah sai ga mana karatu sai yana jan hankalin ɗalibai wanda zai zo ya dinga zuwa da ɗan kera shi da littafi in kada ka karatu littafin da yake gaba ma da kawai iya kai ilimin shi zai zazzaga maka akwai ilimin kafin tsari yawa wannan da insha Allah wannan karatu za ku fitar da wannan magana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

miladiyya wato haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu fara karatun tafsir a wannan masallaci mai albarka a masallacin Nur Islam ko Ma'had nur Islam wanda yake cikin garin Kaduna State Nigeria muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu da za mu albarka sannan ya sa mu gode gare shi sannan ya sanya ya sa cikin kyawawan ayyukan mu Ah, akwai shimfiɗa wanda za mu yi ah, saboda tafsirin alƙur'ani mai girma tafsiri wato abu ne wanda yake mai girma sosai abu ne wanda yake ah, mai wahala sosai fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa malamai suka yi ishara zuwa ga wasu sharuɗa da hanyoyi da ya gamata mutum ya fassara alƙur'ani mai girma wanda kuma ƙarƙashin su ne insha Allah ta'ala za mu tafiyar da wannan karatu namu wato tafsirin da za mu a wannan shekara insha Allah ta'ala a wannan masallaci ire-iren su al-Imam Barkashi a littafin sa al-Burhan tare da al-Imam Suyuti a littafin sa al-Islam fi ulumul Qur'an حكى لساح المباحث في علوم القرآن نا مناع الأبطال فكما مباحث في علوم القرآن شي معنى إمام الصبحي آه، الصلاح بن سنن مناهل الإبطال نا إمام الزرفاني ذكر رسول مقدمة آه، في أصول التفسير ناشق الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر رسول أصول التفسير نا فضيلة الشيخ الأندامة محمد بن صالح التيمية sun yi ishara waɗannan littattafai gabaki ɗaya da aka rubuta su a kan ulumul Qur'an wato ilmomi da suke da alaka da alqur'ani mai girma sun yi bayanin dokoki da ƙa'idodi da hanyoyin da ya gamata mai tafsirin alqur'ani ya bi su kuma ya siffanta da su kaɗan daga cikin abin da suka yi ishara zuwa gare shi wato duk wani wanda zai fassara littafin alqur'ani dole ne ya kasance yana da kyakkyawa a haka sihhatul i'tiqad kamar yadda kuka sani a gabaki ɗaya addinin musulunci ya jimi ne a akan aqida idan ya kasance mutum yana da kyakkyawa a aqida to za ku ga ya samu rabauta duniya da lahira idan kuma ya kasance a kala wato matsala a cikin aqidarsa to lalle zai samu inuwa da kuma hasara a cinnan duniya ballantana ranar tashin alkiyama wanda muna roƙa Allah ya a tsaye shi yasa duk wani wanda zai fassara littafin Allah subhanahu wataala dole ya kasance yana da kyakkyawar aqida idan ba haka ba ayoyin alqur'ani zai dinga karkatar da su wato zai dinga karkatar da su inda yake ganin inda zuciyar shi take nuna masa ko ra'ayin da yake so sannan zai dinga canza ayoyin Allah subhanahu ta'ala, to shi yasa dole ne duk wani wanda zai fasara littafin Allah malamin suka ce ya kasance yana da kyakkyawan aqida sannan na biyu ya kasance mutum ne mai amana da gaskiya babu son zuciya a cikin sa son zuciya yana kai mutum zuwa ga halaka kamar yadda malamai suka yi bayanin haka abu na uku dole ne zai kasance wanda zai fassara littafin Allah subhanahu ta'ala. ya kasance zai fara amfani da matakin farko na tafsiri wato fassara alqur'ani da alqur'ani fassara aya da aya wannan mataki shine matakin da yafi kowane mataki na ƙarfi da daraja wajen fassara littafin Allah wato mutum ya fassara aya da aya kamar yadda kuka sani ayoyin alqur'ani gabaki ɗaya ko mafi yawancin su wani sashin yana fassara wani sashi shi yasa malamai na tafsiri suka yi rubuce-rubuce a wannan fage a ire-iren tafsiri na Ibn Kathir wa ta'ala tafsirul Qur'an al-Azim malamai suke cewa mafi yawanci wannan malamin yayi kokari ne wajen fassara aya da aya sannan bayan haka sai fassara wasu ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sallam. haka daga cikin ma'asirun wanda basu dade da mutuwa ba ire-iren fadilar Sheikh allama Muhammadu Al-Amin Al-Shamqiti murtani ah, wanda shi ma ya wallafa littafi babba a kan tafsirul Qur'ani bil Qur'an ah, littafin sa Abwaul Bayan wanda mafi yawancin waɗanda suke wannan masallacin ah, sun san wannan littafi a tsaye kaɗan daga cikin misalai na fassara aya ta fassara aya inda Allah subhanahu ya yake cewa tun cikin suratu Yunus ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون anan malamai suke cewa Allah subhanahu wataala ya ce ala inna awliya Allah lalle masoya Allah subhanahu wataala la khawfun alaihim babu wani tsoro tattare da su sannan wala hum yahzanun sannan su ba sa tsoro sai Allah ya fassara su wane ne masoyan Allah sai ke cewa su ne alladina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma suke jin tsoronsa kun ga nan aya ta fasara aya to wannan shine martabatul ulya martaban da tafi ƙarfi da daraja wanda aka fi so wajen fassara alqur'ani mai girma shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda zai tafsirin alqur'ani dole ne ya kasance ya haddace alqur'ani karan kansa idan ma bai haddace alqur'ani ba dole ne ya haddace akan shay a ayatul ahkam ayoyi waɗanda suke bayani akan hukunce hukunci wanda ire irin su alimamu saboni Sabuni sun yi tafsiri a kan ayatul ahkam to wannan shara'i ne wanda malamai suka sa saboda matakin farko da aka fi so mutum ya fassara shi ne ya janyo aya sai ya janyo aya wanda suke fassara ta sai ya fasara, wannan ayan ta farko da ita haka da Allah subhanahu wataala yake cewa was-sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq annajmu saqi Allah yake cewa ina rantsuwa da sama sannan da tauraro ko da mi afkuwa cikin dare wa ma adraka ma tariq wai menene mi afkuwa cikin dare sai ce cewa annajmu najmu saqi kun ga nan ya fassara mana shine tauraro wanda yake mai haske mai tsananin haske to wannan matakin shine wanda ya gamata duk wani mai tafsiri a duniya ya fara yi yayin da zaka fassara ayoyi dole sai ka killato ayoyin da suke da alaka da wannan aya idan baka samu wannan ba sai ka je mataki na biyu wanda malamai suka yi bayani kuma shine sharafi na hudu kenan da malamai suka yi bayani cikin sharuɗan da ya gamata mutum ya bi wajen fassara littafin Allah subhanahu wataala mataki na biyu shine ya fassara alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato tafsirul Qur'an bi sunnati Rasulillah ko bi hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi yayin da zai fassara aya idan bai samu ayar da take fassara ta ba a cikin alqur'ani ko take da alaka da ita sai ya koma zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle ita sunna ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fassara littafin Allah saboda gabaci ɗaya hukuncin da Allah da manzo Allah yayi a rayuwarsa ya kasance ne yana hukunci ne gurgurdan fahimtar da yayi alqur'ani mai girma shi yasa tun cikin suratul nahl Allah subhanahu wataala yake cewa bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wannan gaba ɗayan malamai sun ittifaqi akan wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi domin ka musu bayani da me za ka musu bayani shine da magana, ka wato hadisin ka idan ka ce hadisi shine maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haka ta cikin suratul nisa'i Allah yake cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina lalle mun saukar maka da littafi itahkuma bainan nas domin ka dinga hukunci da shi wannan littafin bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai ko ya nuna maka na fahimta sannan wala tukulli qailina tasima kada ka sance mai musuma domin masu hadinci da yaudara Allah subhanahu wataala to wannan shine mataki na biyu da ake so mutum ya fassara alqur'ani wato ya fassara alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wanda shi ma an yi rubuce-rubuce a kai kaɗan daga cikin rubuce-rubucen da malamai suka yi a kan wannan mataki akwai tafsirin ibn jarir al-tabari wanda ya sanya masa suna jami'ul bayan fi ta'wil ayil qur'ani karim wannan littafi na ibn jaririr tsabar tabari baki ɗayansa ya fassara al-qur'ani da hadisai ne sannan da asa hadisai na manzon Allah sannan da maganganu na sahabban fa sannan kuma da maganganu na tabii da asba'u tabi'i da baki ɗaya ibnu jarir al-tabari a wannan littafin nasa wanda yake malamai suke cewa ya kamata kowane ɗalibin ilimi ya karanta wannan tafsiri wato jami'ul bayan na ibnu jarir al-tabari wasu suna cewa tafsirin da aka fara rubutawa a duniya shine wannan tafsirin na ibnu jarir al-tabari abinda malamai suke cewa kenan tafsirin da aka fara rubutawa a duniya shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari duk da cewa akwai waɗanda suka yi rubuce-rubuce kafin sa shi wannan malami amma ba a rubuta tafsirin su ba wato bai fito fili ba amma wanda ya fara rubuta tafsiri a bayyane shine Ibn Jarir al-Tabari a lokacin da zai rubuta wannan tafsiri a ya nemi shawarar ɗalibansa da yake karatu da su yake cewa menene ra'ayinku mu wallafa littafi ko tafsiri a mujalladi 250 sai a ɗaliban nan suka ce kai mujalladi 250 wannan ya mana yawa sai yake cewa subhanallah qasratul himma haƙiƙa himma ta mutu kun ga <laughs> a lokacin ibnu jarir al-tabari a dunya ya ce a rubuta tafsiri mai mujalladi 250 ɗalibai suka ga cewa ya yi yawa suka nemi ya rage a kan ɗari biyu da hamsin yake cewa himma ta farani wato himma ta tafi na neman ilimi to ina a ce kuma ya yi rayuwa a wannan zamani da muke ciki zai ce gabaki ɗaya ma tsira ba a neman ilimi ke to da ƙarshe sai wannan malamin Ibn jaridar sabari ya rubuta wannan tafsirin wanda yanzu ana samun sa wani nuska a mujalladi tarakin. to sai kaɗan daga cikin wallafe-wallafe da aka yi a wannan mataki akwai shi ma tafsirin da muka bayani tafsirin ƙur'anin azim na a ibn jarir sabari shi ma na ibn kasir na imaduddin ibn kasir shi ma ya inaya sosai wajen fassara Al-Ƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inaya wajen fassara Al-Ƙur'ani da Al-Ƙur'ani kuma wato aya da aya haka kuma tafsirin ire-iren su tafsirul bazm wanda su ma sun inaya sosai wajen fassara ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tayyib a misalin wannan ayar da Allah yake cewa wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayri turhibuna bihi Allah wa aduwakum وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون sai cikin suratul anfal an karbo hadisi daga uquba bin Amir yake cewa watar naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan minbari yana khutuba sai ya karanta wannan aya sai karanta wannan ayar sai yake cewa ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu so uku manzo Allah bayan ya fassara ya karanta wannan ayan sai yake cewa a nan da Allah ya yi bayani da Allah ya cewa wa'iddu lahum mastata'tum kuma su tane wato su abokan adawa yayin da za ku yaƙe su ko kuma yaƙi ji afku tsakaninku ku yi tattali min kuwwati na ƙarfi wani irin ƙarfi manzo Allah ya fasara ayan da shi sai manzo Allah yake cewa ala innal quwwata ar-ramy tattalin da za ku yi kafin yaƙi abokan adawa shine ar-ramy wato abin jifa saboda lokacin manzo Allah sun kasance yayin da suke yake suna amfani da ire-iren su da masu da ire su minjane wato ababe na jifa da sauransu a yanzu kuma za a iya cewa ire su saware wato rocket kenan da kuma bindiga da sauransu wannan ababe gabaki daya manzo Allah yake cewa shine abinda Allah yake nufi anan alquwa ala inda alquwwata arram wannan hadisi al-Imam Muslim ah, ya fidda shi da shi da al-Imam Abu Dawud da kuma al-Imam Tirmidhi kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasara mana wannan aya wanda muka ce shine mataki na biyu na fasara al-Qur'ani mai girma to idan ya kasance mutum ya samu wasu ayoyi bai samu fasaran su a cikin al-Qur'ani ba sai ya koma zuwa ga ah, hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ya killato da samu wani hadisi da ke fasara wannan ayan ba to ana abin da yake dacewa sai ya koma zuwa ga maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fasara wannan ayan da maganganun sahabbai radiyallahu anhum ajma'in musamman waɗanda suka shahara da tafsirin alqur'ani mai girma ire-iren khulafa'u al-arba'a ar-rashidun wato Abu Bakr as-Siddiq da Umar da Uthman da Ali da kuma ire-iren su Abdullahi ibn Abbas wanda ana kiransa imamul mufassirin li hadhihi al-umma wanda shine shugaban masu tafsiri na wannan al'umma wanda ake kiransa habru hadhihi al-umma to waɗannan sahabban sai mutum ya koma zuwa ga tafsirin su da ire-iren su Abdullahi ibn Mas'ud waɗannan gabaki ɗayan su sun kasance masana alqur'ani mai girma ibn kathir rahimahullahu ta'ala da Allah yake cewa fa'ali ma fi qulubihim sai yake cewa anan Allah yana nufin sahabban manza Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu na gaskiya da amana da da'a da ilimi shi yasa gabaci ɗayan sahabbai dukan su audul ne wato masu adalci sabanin wasu firkoki wato wasu kungiyoyi wanda za ku suna zagin wasu daga cikin sahabban manzon Allah radiyallahu anhu wanda zagin su kuskure ne mai girma wasu suna ganin kabira ne min kaba'irul adunub wasu suna ganin ma kamar da Imam Malik ya fassara ayan da su can cikin suratul Fath li yaghiza bihim al-kuffar Imam Malik bin Anas yake cewa duk wani wanda kaje yana zagin sabon manzo Allah ka tabbatar da cewa kafiri haka Imam Malik ya tafi to saboda haka ah, Allah gabaki daya ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba to shi yasa yayin da mun samu fasara alqur'ani daga hadisin manzo Allah ba ku zamu iya koma ma tafsirin da waɗannan sahabbai gabaki daya ah, suka yi ma waɗannan ayoyi ah, an samu asari daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa man kana minkum mustanna duk wani wanda yake so yayi koyi da wani daga cikin al'umma to fa yastanna man qadimata yayi koyi da waɗanda suka gabata fa innal hayya la tu'man alayhi fitna saboda dukkan wata rai da suke raye babu wanda zai iya bada gaskiya a kanta yace ya bada zaman wato ɗari bisa ɗari ita tana kan gaskiya amma sahabbai da suka shuɗe da magabata salihai su da masu riga sun mutu shi yasa hausa suke cewa al'ibra da'iman ko yace asar suka tabbata da'iman ana lura da cikon wato ayyukan mutum wanda zai mutu yana yin su ana lura da ƙarshen mutum ne ba wai farkon shi ko tsakiyar sa ba to wanda yake raye baya dacewa kai koyi da shi saboda kowane lokaci Allah zai iya jarabtansa Ila yanzu zaka ganshi yana son addini yana riko da addini amma Allah zai iya fitinansa wato sa da wani abu kaga bayan wasu ɗan kwanaki ya bauɗi wato san da yake ma addini ko kuma hanyar da yake kin na daidai kaga ya kauce ya bar wannan hanya wannan abu ne ne a wanda yake mai sauki to shi yasa duk wani wanda yake raye baya dacewa mutum ya koyi da shi saboda bai san karshen wannan mutumin ba mutane nawa ne muka gani wanda a raye farko a mutanen kirki ne amma kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya garace su to muna roƙon Allah ya tsare mu shi yasa manzo Allah ya kasance yana addu'a Allahumma ya musal ya musal ya musallibal qulub a wata riwaya ya musabbikal qulub sabbit qalbi ala dinika tabbatar da addini eh, zuciyana akan addininka wato har mutuwa na ce Sosai sai a eh, Mas'ud yake cewa ulaika ashabu Muhammad waɗannan ne sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi umma wanda suka kasance su suka ci waɗannan al'umma gabaki daya abarraha quluban ko barra quluban wanda zuciyoyin suka ci da'a sannan wa a'maqaha ilman kuma su suka ci eh, sauran mutane yawan tarin ilimi wa sallu tahallufan kuma su suka fi sauran mutane karancin tsanani wato a rayuwarsu da kuma a cikin addini qaumun wato su mutane ne iktarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyhi wanda Allah ya zabe su domin su zama abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa iqamatu dini sannan su tsaida addinin Allah subhanahu wa ta'ala fa'rifu lahum fadlahum lalle ka tabbatar musu da falalansu wa tabi'uhum fi atharihim sannan ku dinga koyi da waɗannan sahabbai da baki daya wa tamassaku bi mastata'tum sannan ku riko da abinda kuka iya min akhlaqihim na halayensu wa dinihim da kuma addinin su fa innahum kanu ala al-huda lalle su sun kasance akan shari'a mustaqim wanda yake da kan hanya madaidaiciya gaba ɗaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka mutu shi yasa Allah yake cewa ulaika alladhina hadahumullah fa bi hudahum muqtadi da su da annabawa gabaki ɗaya da manzannin gabaki ɗaya sun kasance akan hanya madaidaiciya kaɗan daga cikin misali da za mu buga da tasirin da safe suka yi ma alƙur'ani da girma can ayan da ta zo cikin suratul nisa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا wannan ayan da tazo cikin suratul nisa wa in kuntum marda wa yayin da mutum yake a hali na rashin lafiya aw ala safarin ko kuma hali na tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ra'iqi ko kuma ɗaya daga cikin ku ya kasance a hali na najasa wato yayi kashi ko yayi fitsari falan tajidu ma'an bai samu ruwa ba na tsarki Allah yake cewa aula muslimun nisaa ko kuma kuka taba mata yarku ne aula muslimun nisaa ko kuka taba mata yarku falan tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to fa kayyama sa'idan tayyiban za ku iya amfani da kasa wajen taimama to ana ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa aula muslimun nisaa ko kuka taba mata yarku abin da ake nufi a nan shine jima'i wato abin da ake nufi shine saduwa da mace yayin da mutum ya sadu da matarsa idan bai samu ruwa ba to shi ma yana cikin waɗanda za su iya yin taimama kun ga nan ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ya fasara mana almulamasa a anan da cewa shine jima'i wato saduwa da mace to shi yasa yayin da muka koma zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu samu ɗaya daga cikin hadisai wanda za su fasara aya ba to za mu iya amfani da magana ko maganganu na sahabbansa sai ba fassara waɗannan ayoyin da waɗannan maganganu nasu sai na gaba idan ya kasance ba mu samu ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah radiyallahu anhum ajma'in ya fasara wannan ayar ba so anan za mu iya koma ma maganganu na tabi'ai ko asba'u tabi'in sai mu koma ma maganganunsu sai mu duba wane ne daga su ya fasara wannan aya idan muka samu sai mu fasara wannan ayan da maganganu na tabi'i ko kuma atba'u tabi'i wato baya dacewa mu fasara aya da ra'ayin kanmu sai idan mu samu ayar da ta fassara ta ba ko hadisin manzon Allah ko magana na sahabbai ko kuma magana na tabi'i ko asba'u tabi'i a musamman waɗanda suka shahara da tafsirin alqur'ani daga cikin tabi'ai ire-iren su mujahid bin jabr da ire-iren su qatara ibn da'amat as-sadusi da ire-iren su afa ibn abi rabah da ire-iren su masruq da dai sauransu waɗannan gabaki ɗaya sun shahara wajen fasara alqur'ani mai girma musamman mujahid ibn jabr a sufyan sauri yake cewa idan za ka tafsira an zahir fa hasbuka duk yayin da kaga cewa mujahid ya fasara wata aya to tafsirin shi ya wadatar da kai daga wani tafsiri haka al-Imam al-Bukhari da Imam Shafi'i sun kasance suna dogaro da tafsirin mujahid ibn Jabr wato dalibin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu to shi yasa waɗannan manyan tabi'an ya gamata mu koma da tafsirin su idan ba mu samu tafsiri ba daga magabatan su Sosai na gaba idan ya kasance ba mu samu abu na bakwai kenan ba mu samu ɗaya daga cikin tabi'ai ko a tuba'u tabi'ai, wani ya fassara wannan ayan ba to da malamai suke cewa shine mu kyallo zuwa ga wannan aya abinda take ba da hukunci ta ɓangaren ma'anoni na dilalati shar'iyya sannan da Za mu kalli wannan ayar mahanga na shari'a sannan da mahanga na yare na larabci sai mu fasara wannan ayan da mahanga na shari'a da yare na larabci misalin haka farko amma za mu duba mahanga na shari'a su misali da Allah subhanahu wataala tun cikin suratul tauba yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri wato magana akan munafikai yake cewa manzo Allah kada ka ƙara sallah can ɗaya daga cikin su ko kada ka ƙara tsayawa a gaban kabar ɗaya daga cikin su anan sallan da ake nufi shine sallah ta haƙiƙa ne wanda muka sani salla ta jana'a wato ba addu'a ba kuma kalmar kalmar as tana da ma'anoni guda biyu tana da ma'ana na shari'a wato ita ce wanda aka sani salla wanda ake yi da ruku'u da sujada sannan tana da ma'ana na lugha wato ma'ana na a bangare na yare na larabci idan larabawa suka ce as-sala suna nufin addu'a shi da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka wa fi qira'atin inna salawatika sakanun lahum wallahu samii'un alim anan da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi Sallam cewa hadisin Abdullahi bin Abi Aufa yake cewa manzo Allah ya kasance duk wani wanda wani wanda ya kawo mashi zakka sadaka wato zakka sai ya masa addu'a sai Abdullahi bin Abi Aufa yake cewa wata sai mahaifina ya kawo masa da zakka da ya karbi wannan zakan sai yake cewa Allahumma salli ala ali Abi Aufa ya Allah ka sanya albarka kuma ka rika tsira da aminci akan yan gidan Abu Aufa to kun ga a can da Allah yake cewa kulmin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim abinda ake nufi da as-sala'a shine addu'a ba wai ana nufi wai a sallah na sujada ba da sauransu saboda haka karin karanta wannan ayan a wata ran wani ya kawo ma zakka yana kawo ma sai ka tashi kai na kila raka'a saboda haka <laughs> wanda ya haka yayi ma mummunan fahimta ga alqur'ani mai girma shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda zai fasara alqur'ani shi ma dole ya kasance masanin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma masani na yare na larabci wato lughatul arabiyya dole sai ya kasance masanin yare na larabci saboda shi alqur'ani an saukar da shi da yare ne yaren larabci shi yasa can da Allah yake cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a wata aya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ibnu kathir rahimahullahu ta'ala a fassara waɗannan ayoyin yake cewa dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala ya saukar da Alƙur'ani da yare na larabci saboda yare na larabci shine fi kowane yare na duniya a faɗi da tarin kalmomi da kuma ba da risala saƙo a dunƙule, wato nan da nan a fahimta shine li'anna al arabiya al-arabiyya hiya aktharu al-lughat ta'diyatan lil ma'ani abinda ibn da yace kenan to shi yasa haka kuma malaman suke cewa duk wani wanda zai fassara al dole ya kasance aya ya ya yi nutsuwa ilimi na ulumul qur'an da ire-iren ilimi na al da sauransu saboda kowane qira'a tana da ma'anan da take badawa a tafsirin al mai girma shi yasa ibn ashur yake cewa babu wani sabani da za a samu na qurra'u ce suna wannan sabani yana fa'idantar da mu wani ma'ana ce wannan sabanin yana fa'idantar da mu wani ma'ana bangaren tafsiri ina fata ana tare da ni ko na'am shi yasa misalin haka can da Allah subhanahu wataala yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna aw wata qira'a hatta yatahharna wato nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum an nashitum aw qaddimu li anfusikum kafin nan wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو التقراء hatta yatahharna anan sai malamai suka fidda fa'ida na shikihu a karkashin wannan aya A sabanin da qurra'u suka yi wala taqrabuhunna yayin da mace take a hali na jini na al'ada wato yayin da take jini na al'ada Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna baya dacewa ku kusance su wato ku sadu da su har sai sun yi tsarki shine wala taqrabuhunna hatta yatahurna har sai sun yi tsarki wato jinin ya yanke kenan a kira'ar farko a ta biyu wala ta hunna hatta Ba ya dacewa yayin da mace take da jini na al'ada mutum ya kusance ta har sai jinin ya yanke kuma ta yi wanka kun gane bambanta qira'an guda biyu na farko ba ya dacewa ya kusance ta idan tana cikin jini na al'ada har sai jinin ya yanke jinin yana yankewa zai iya kusantanta kuma ibn hazm yake cewa kai idan ma bai kusance ta ba kuma ta bukace shi yana da laifi a kan haka tunda a wajen ibn hazm dukkan al'am ba'da an-nahyi yufidu al-wudu ka'ida al-usuliyya tunda Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah to a qira'a ta biyu wala taqrabuhunna hatta yatahharna a hatta yatahurna kada ku kusance su har sai jinin ya yanki. jinin yana yankewa zai iya kusantance kamar yadda muka ce a tadodin hatta ya faharna qira'ar hamza da tisa'i da shu'ba su a wurinsu su idan jinin ya yankewa baya halatta a gare shi ya tace ta ko ya kusance ta har sai ta yi wanka kun ga masa fa'ida na cikin karkashin ne bambancin kira'o'i guda biyu to kun ga idan mutum ya zo fasara wannan ayar baya da ilmami wajen qira'at ba zai ba ayan haƙƙin ta ba to shi yasa suke cewa duk wani wanda zai tafsiri dole ne ya kasance yana da ilmami bakin gwargwaro akan abin da ya shafi shi ma ilimi na qira'at bayan ilimi na ulumul alquran da kuma ilimi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ire-iren su usulul fiqh da kuma ilimi na balaga musamman balaga da lugatul arabiyya wannan duka ilmomi ne wanda suke ya cancanta duk wani wanda zai fassara alqur'ani ya bi su to karkashin wannan shifida da muka yi insha Allah ta'ala za mu ɗora karatun nan namu wato farko a tafsirin mu za mu dinga amfani da fassara alqur'ani da alqur'ani idan ya kasance ba mu samu aya ta aya ba sai mu koma ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu samu hadisi ba sai mu koma ma maganganun sahabban manzo Allah radiyallahu anhum ajma'in idan muke ga ba mu samu maganganun su ba farin tafsirin da zamu yi kenan sai mu koma ma maganganu tabi'ai ko atba'u tabi'in idan ba mu samu ba sai mu koma ma madlulat ash-shar'iyya mahangana shari'a sai na karshe na lugatul arabiyya wannan shine method wato tsarika ko tsorafa da zamu yi na tafsirin alqur'ani mai girma insha Allah ta'ala a wannan eh, majalisin namu a wannan masallaci mai albarka ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da suratul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe alƙur'ani littafinsa da basmala sannan bayan basmala da suratul fatiha a magana ko maganganun da malamai suka yi akan suratul fatiha muqaddima akan ta mu yi akan ababe guda hudu na farko sunayen suratul fatiha sai na biyu da malamai suke a kan saukar da suratul fatiha shin ita makkiya ce ko madaniya kamar yadda kuka sani gaba ɗaya alƙur'ani mai girma ya kasu gida wajen saukar da shi akwai surori da ayoyi da aka saukar da su a makkatul mukarrama sai kuma wasu surori da ayoyi an saukar da su a madinatul munawwara to nan za mu a kan me malamai suka ce kan saukan suratul fatiha sai abu na uku adadin ayoyinta za mu yi bayani kan adadin ayoyin suratul fatiha nawa ne sai abu na hudu da za mu a kai. shine mas'alatul basmala wato mas'ala na karatun suratul basmala sabida wanda ya rayuwa misali a wasu kasashe ire-iren su Yemen da su Misra waɗannan kasashe da suke riko da mazhaba ta Shafi'iyya za ku ji yayin da suke sallah farko suna kaffara sallah ta jahiliya abinda suke farawa da shi shine bismillahir rahmanir rahim kun ga anan idan mutum ya ce zai yi wannan za a iya rikici da shi a wani masallaci ko to shi suna da dalili ko ba su da dalili insha Allah ta'ala duk zamu yi tsokaci akan wannan matsala na al-basmala sannan shin a ita basmala aya ce cikin suratul fatiha ko kuma ba aya ba wannan duka zamu yi tsokaci akai idan ka ɗau Alƙur'ani misali na harsu yanzu kana duba za ka ga ayar farko ita ce basmala ita ce basmala wato bismillahir rahmanir rahim amma idan ka dau warshu riwaya ka warshu kana duba za ka ga basmala ba aya ne to sai aka samu haka kuma dukan su duka riwayoyi ne wanda suke mutawatirai daga Allah subhanahu wataala to shi yasa wannan muqaddima ababe guda hudu zamu bude wannan tafsirin suratul fatiha da su na farko akan abin da ya shafi sunanta da muka ce zamu yi bayani suratul fatiha al-imam suyuti al-tajin sa al-itqan ya ce iya binciken da nayi na ilimi na samu cewa suratul fatiha tana da sunaye guda 20 da wani abu guda 20 fatiha tana da sunaye guda 20 da wani abu kuma ya kawo su a can cikin littafin al din haka al-imam mai tafsirin tafsir shi ma ya kawo wasu daga ciki haka al-Imam al-Qurtubi ya kawo wasu daga ciki haka al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wasu daga ciki a littafin sa Bari sharhin da yayi ma al-Jami wato Sahih al-Bukhari a karkashin tafsirin sa na suratul Fatiha haka fadilatu Sheikh al-Allama al-Amin al-Shafiqi a Abdul Bayan shi ma ya kawo wasu. kaɗan daga ciki ana kiranta suratul fatiha kamar yadda muka sani menene yasa ake kiranta suratul fatiha malamai suka ce saboda an bude alqur'ani da ita daga al-fathu ne babu ba ba kofa wanda ake shigan wani abu ita ana ana kiranta al-fathu ko al-fatiha ko fatihatu shay'in wato mabudan wani abu saboda an buɗe alqur'ani ne girma da wannan suran shi yasa aka kira ta suratul fatiha sannan ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yazo a sahihain wato sahih al-bukhari da muslim hadisin ubada ibn as-samit uh, radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab wato babu sallah ga duk wani wanda bai karanta suratul fatiha ba a cikinta wato a cikin kowace raka'a abinda malamai suka fasara hadisin kenan kun ga wannan sunan na suratul fatiha an same shi ne daga wa daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi wa tuwab salla da wanda bai karanta suratul fatiha ba sai suna na yuna suratul fatiha ana kiranta ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an shi ma wannan suna an same shi daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج صفوف wato duk wani wanda yayi sallah da karanta suratul fatiha ba fa salatu khilajun sallan sa ba cikakka bace sallan sa tauyayya ne sallan sa na wato duk wani wanda ya karanta yayi sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba wato sallan nan nasa ba ta cika ba sallan nan nasa ba ta cika ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan wannan hadisi kuma al-Imam Muslim ya da shi a cikin littafin sa wato al-Jami nasa al-Musnad ah tayyib haka ana kiran al-Imam Ibn Ashur Muhammad bin Tahir al-Ashur yake cewa dalilin da yasa ake kiran suratul Fatiha da ummul Qur'an wato saboda ita ce asalin Al-Qur'ani ne girma kamar yadda Makkatul Mukarrama ake kiranta ummul Qura ita ce asalin kafa ƙasa na ƙasashen duniya gabaki ɗaya dukan wata kasa ta jinu ne ko ta shimfiɗu ne ƙarƙashin makkatul mukarrama ita ce cibiya ita ce uwan ƙasashen duniya gabaki ɗaya sannan yake cewa dalilin da yasa ake kiranta ummul qur'an saboda ta tattaro gabaki ɗayan alqur'ani wato ma'anonin alqur'ani gabaki ɗayansa ya tuke ko zaka same shi a cikin ƙarƙashin suratul fatiha gabaki ɗaya ma'anonin alqur'ani zaka same shi karkashin cikin suratul fatiha shi yasa a cikin ta akwai yaban Allah a cikin ta akwai godiya ga Allah a cikin ta akwai umurni da tauhidi akwai nahyi eh, hani akan shirka haka kuma a cikin a cikin suratul fatiha akwai kuma wato addu'a a cikin ta shi yasa gabaki ɗayan abin da ke cikin suratul fatiha kamar kamar wani kundi ne na alqur'ani ne girma shi yasa ake kiransa ummul qur'an kamar yadda ibn ashur ya faɗa a littafin sa at-tahrir wa tanwir a tayyib sai suna na uku ana kiranta sab'ul masani ana kiranta sab'ul masani kamar yadda yazo tun cikin suratul hijri ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم malamai na tafsiri sun yi ittifaqi akan sab'ul a anan ita ce suratul fatiha kuma dalilin da yasa ake kiranta al-masani saboda a dalilai guda uku kamar yadda shi dai ibn ashur yayi bayanin haka dalilin farko saboda ana maimaita karatunta a dukkan kowace raka'a na salloli sai dalili na biyu shine ana karanta sura bayan ta sai dalili na uku saboda ta sauka sau wato ta sauka a makkatul mukarrama sannan ta sauka a madinatul munawwara saboda dalilan nan guda uku ake kiranta al da Allah yake cewa wa qara'atina ka sab'an min al-matani wal qur'an al sannan ana kiranta a karkashin wannan kuma sab'ul matani an samu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam أم القرآن هي السبع المثاني وتؤثنا القرآن في سورة الفاتحة إذا تي السبع المثاني والقرآن العظيم كما تسي واتو قرآن من جرمة وأن حديث الإمام البخاري آه، يشد منشي واتو كنجنا من زعل لا ياشر سورة الفاتحة هذا سبع المثاني فإذا ياتي آه القرآن الكريم السبع المثاني القرآن الكريم سبع المثاني أم القرآن السبع المثاني sai suna na hudu ana kiranta alhamdulillahi rabbil alamin ana kiranta alhamdulillahi rabbil alamin wanda an wannan daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisin Abu Sa'id al-Mu'alla qala yake cewa kuntu usalli na kasance ina sallatin masjid a cikin masallaci fada ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da annabi Allah su tabbata gare shi ya kira ni shi wa kenan Abu Sa'id al-Mu'allim sai yake cewa falam ujibu a lokacin ni ina sallah ina eh, da ya kira ni sai ban kalle shi ba kuma ban ansa masa sai manzo Allah yake cewa ah, bayan na gama sallah shi wannan sahabin kenan Abu Sa'id sai yake cewa ya Rasulullah na kasance ina sallah shi yasa da ka kira ni ban ansa sai manzo Allah yake ce masa alam yaqul lillah shin Allah bai ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum shin Allah bai ce idan ya kira ku ko manzon sa ya kira ku ku ansa kiran shi ba idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum da abin da zai rayar da ku thumma qala yaje cewa yace sai yace mana yace mani لو علمك da زن wata sura? هي أعظم الصور في القرآن الكريم إذا سورة التي درجة جرمة أشياء القرآن لباكي آه. طيب a lokacin da ya faɗa ta sai shi wannan sahabin ana na ana na sai ya tashi zai tafi a sai manzo Allah ya tashi zai tafi wato bai sanar da shi wannan suran ba da ya tashi zai tafi sai ya bi shi shi Abu Sa'id al-Mu'alla sai ya bi shi yake cewa ya rasulullah ka ce zaka sanar da ni wata sura wanda wannan suran ita take dukkan surorin alqur'ani daraja da girma wacce ce wannan sura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hi alhamdulillahi rabbil alamin kun ga nan ya kira suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai yake cewa hiya sab'ul masani ita ce kuma ake kiran ta safawal masani wal qur'anul azim sannan yake ce mashi oti tuhoni an bani ita wal qur'anul azim da qur'ani mai girma wanda imam bukhari ya da wannan hadisi kun ga mun samu nawa kenan daga cikin surar ah, sunayen surar fatiha guda nawa a ah? so ikhtilaf al ulama wasu ce hudu wasu ce biyar guda hudu ne su ne qaulur rajih na sabanin da aka yi shi ne a guda hudu ne tunda mun yi bayanin fatiha sai muka ce ana kiransa ummul qur'an sai muka ce ana kiransa as-sab'ul matani sai na hudu wannan muna a kai shi sai muka ce ana kiransa alhamdulillahi rabbil alamin so waɗannan sunayen guda wasu malamai sun suka ce su ne sunayen da aka samu nassoshi aka samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran sunayen dukkan su a haƙiƙa ba a samu hadisi daga gare su ba an samu asar wasu maganganun habbai wasu na tabi'ai wasu na asba'u tabi'i ana tare da ni ko abinda wasu malamai suka faɗa kenan suka rinjaya a sauran sunayen za a faɗe su da sauri ana kiransa suratul addu'a saboda ita addu'a ne sannan ana kiranta suratul ruqya ruqiya sabiyar ana ruqiya da ita ana ruqiya da ita wato ana cire algabe da ita ah, sannan wato shi yasa dukkan mutumin da algare suka shige shi sawa'an namiji ne ko mace to ana so a dinga karanta masa suratul fatiha insha Allah ta'ala zai samu waraka sannan bayan haka ana kiranta suratul shafiya wato mai warkarwa sannan ana kiranta suratul kafiya saboda abin da yasa ake kiran suratul kashiya saboda idan mutum bai karanta ta ba sallan sa bata ba wadatuwa shi yasa ake kiran ta kashiya ana haka ana kiranta suratul asfar ana haka ana kiranta suratul shukri haka ana kiranta suratul waqi'iyya da dai sauransu kamar yadda muka ce Imam Suyuti ya ce iya binciken da yayi wannan surar tana da sunaye wajen guda 20 da wani abu tayyib wannan matsala ta farko kenan sai matsala ta biyu a ikhtilaful ulama fi nuzuliha sabanin da malamai suka yi wajen kan saukan suratul fatiha kan saukan suratul fatiha a tsaye a malamai sun yi sabani majoritin malamai wato jamhurin malamai suna ganin cewa suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama suna ganin cewa an saukar da ita a makkatul mukarrama wannan ra'ayin ko wannan zance shi aka rawaito shi daga babban sahabin da muke bayani muka ce yana daya daga cikin manyan sahabban da suka shahara wajen tafsirin alkur'ani ko shi ma ya ci sahabbai wajen sanin ilimi na alkur'ani mai girma wato shi ne abdullahi ibn abbas an rawaito daga ibn abbas cewa suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama haka arwaito wannan daga qatada ibnu da'amat as-sadusi haka arwaito wannan daga abu al-aliya wanda shi sunansa shine rufai a kwaye zancen farko kenan sai zance na biyu wasu malamai suna cewa wannan sura an saukar da ita a madinatul munawwara ne an wannan zance daga mujahid ibn jabr wanda babban tabi'i ne shi ma masanin alqur'ani sannan an wannan ra'ayin daga Abu Huraira da Afa da Imam Zuhri rahimahumullah ajma'in wa radiyallahu ta'ala an Abi Huraira duk da dai zantan da aka rawaito ko daga Abu Huraira da Afa da Imam Zuhri malamai sun yi sabani sun ce wannan bai tabbata zuwa gare su ba amma kamar Mujahid ibn Jabr babu sabani shi ra'ayinsa cewa suratul Fatiha madaniya ce wato a Madinatul Munawwara ko kada ita ba a Makkatul Mukarrama ba a zance na uku shine wasu malamai sun ce rabin suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama rabin ta kuma an saukar da shi da ita a madinatul munawwara wannan zance na uku ce cewa rabin ta makkiya ne rabi kuma a madaniya to amma zancen da fi inganci a zantuttukan nan guda uku shine zancen farko cewa suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama dalilin da yasa muka yi tarjihi wato muka rinjayar da wannan zance shine dalilai kamar haka dalilin farko Allah da yake cewa cikin suratul hijr wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim wannan sura suratul hijr ita makkiya ce sannan sab'ul masani da Allah yake cewa nan ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani mun ce ita ce suratul fatiha to kun ga taya za a yi a suratul hijr tana a makka Allah ya ce wa manzon sa mun baka suratul fatiha kuma a lokacin ba su riga sun hijira ba sun dawo ne sun munawara kun ga wannan abu ne wanda ba zai yi ba ga malaman da suke ganin cewa ita madaniya ne da ran sun zahiri ibn zabar to shi yasa a zance mafi inganci muka ce suratul fatiha ne dalilin farko kenan eh, muka ce ke ita makkiya ne dalilin farko kenan da muka rinja da cewa ita an saukar da ita a makkatul mukarrama sannan dalili na biyu shine sallah an farkanta sallah a makkatul mukarrama wannan da da ulama cewa sallah an farlanta ko an wajarta yin sallah sallolin nan da muke yi an wajarta yin su a ina ne a makkatul mukarrama ba a madinatul munawwara to kun ga idan haka ne da mutane sun kasance suna sallah ba tare da suratul fatiha ba ba taɓa samun wannan zancen ba gabaki ɗayan malamai tun daga sahabbai har taga har asba'u tabi'i ba taɓa samun cewa an taɓa yin sallah ba tare da suratul fatiha ba sabana abu hanifa shine kai wanda yake ganin halarci yin sallah ba tare da suratul fatiha wanda za mu yi cikakken bayani nan gaba akan dalilin su shi ma da ya dogara akan to saboda ta dalilan nan guda biyu sa muke tarjihi wato muka rinjayar da cewa suratul fatiha makkiya ce ba madaniya ba makkiya ce ba madaniya ba saboda dalilan nan guda ne a tayyib sai abu na uku da muka ce za mu buɗa tafsirin suratul fatiha da shi shine adadin suratul fatiha adadu ayatin suratul fatiha adadin ayoyinta a jamhurin malamai sun tafi akan cewa adadin suratul fatiha ayoyinta guda bakwai ayoyinsa guda bakwai ne kamar yadda muke ganin a wannan ƙur'ani da ke gaban mu a tsaye shi yasa Allah ya ce wala ka saba'an lalle mun baka ayoyi guda bakwai Saba'an bakwai kenan min al-masani wal qur'an al-azim muka ce kuma ita ce suratul fatiha kun ga Allah da kansa ya ce adadin suratul fatiha ayoyi guda nawa guda bakwai sai yau za ku ji abin mamaki zance na biyu na alhassan hasan al-basri na al-imam wannan tabi'in Hassan al-basri shi a wajen sa ya ce suratul fatiha ayoyin ta ba bakwai ba ne ayoyin takwas ne suratul fatiha aka ce ma Hassan al-basri wannan babban tabi'in kun ga kuma tabi'i ne ko ta ya za ka ce suratul fatiha ayoyi bakwai sai Hassan al-basri yake cewa eh ai da Allah yake cewa bismillahir rahmanir aya tsaye kenan sai alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu kenan arrahmanir rahim aya uku maliki yawmiddin aya ta hudu kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar ihdinas siratal mustaqim aya ta nawa ta shida siratal ladina an'amta alaihim anan sai ce aya ta bakwai ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ce aya ta ana tare da ni wannan zantama kenan al-hasan al-basri babban tabi'i wanda wasu na ganin madaran ilimi ya ji kowa dukkan tabi'ai wanda ya fi su madaran ilimi shine hasan al-basri abinda wasu malamai suke gani Sabida haka a wurin sa basmala aya ce sannan siratal ladina an'amta alaihim nan ma aya ne kun ga aya nawa kenan aya ta bakkina a zance na uku shine zance na al-husayn al-ju'fi al-Husayn al-Ju'fi yake cewa suratul Fatiha ayoyi tara ne ayoyi na ayoyi tara ne ba wai bakwai ba ko takwas shi kuma da aka ce to taya za ka ce suratul Fatiha ayoyi tara ne sai yake cewa to ai basmala aya farko kenan sai alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim aya ta uku maliki yawmiddin ta hudu iyyaka na'budu shi a wurin shi nan aya ne al-husayn al-jusi iyyaka na'budu ayati ayati tajir wa iyyaka nasta'in ayati shida اهدنا الصراط المستقيم آية تبقي صراط الذين أنعمت عليهم تتفق غير المردود عليهم ولا الضالين آية تنوع السركين وكان شيخ علمي لا دفاع العلم بحر لا ساحل له to kun ga kuma wannan zance ra'ayoyi ne wanda dukkan su manya ne mutum ba ba zai zage su ba ko ya zage su a shi yasa ka'ida na amana ta ilimi a idan ka zo dole ba za ka je ka yi cikin abu ɗaya ba yayin da za ka yi mutane karatu dole sai ka yi bincike sosai na maganganun malamai sai ka zo ka musu bayani domin kada wani ya ji wani magana ya kafarta wanda ya yi wannan magana da wani kila zai zo ya samu wani mai zafi akan addini ya ce ai suratul fatiha aya takwas ne zai iya kafarta shi ko ya ce aya tara ne zai iya zai iya kafarta shi kuma bayan wasu tabi'ai suna da wannan ra'ayi ka kuma babu wanda zai kafarta ba ba wanda zai kafarta tabi a a zan ci cikin nan guda uku da aka yi abin da malamai suka rinjaya a kai a tsakanin waɗannan zan cika guda uku shine a zancen farko wato suratul fatiha aya bakwai kuma wanda Allah subhanahu wataala da kansa ya nassanta haka da yake cewa wala bara'ati naka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haka hadisai da muka karanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sab'ul masani hiya al-qur'an al-karim ko hiya ummul al-qur'an to eh, saboda waɗannan hadisai da kuma aya da muka samu a cikin suratul hijr shi yasa malamai suka rinda da zancen farko wato suratul fatiha adadin ayoyin da bakwai a matsala ta ƙarshe wadda a kanta za mu tsaya saboda lokaci wadda muka ce eh, abu na hudu kenan muka ce dama za mu buɗe tafsirin suratul fatiha da shi shine mas'alatul Basmal. Matsala na bismillahir rahmanir rahim wato Al-Basmala. a zancen farko akan abin da ya shafi basmala malamai gabaki daya na duniya sun yi ittifaqi akan sun ittifaqi akan cewa suratul basmala da ita aka fara rubutun alqur'ani wato abinda aka buɗe alqur'ani da shi ko aka fara rubuta alqur'ani da shi shine eh, abinda aka fara rubutawa cikin alqur'ani shine suratul basmala wato bismillahir rahmanir rahim wannan babu sabani akan haka amma inda malamai suke sabani shin albasmala wato bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul fatiha ko ba aya ba shin aya ce a cikin suratul fatiha ko ba aya ba nan malamai suke sabani tayyib a zancen farko shine zancen al-Imam Malik bin Anas tare da al-Imam al-Auza'i wato ash-Shami babban malamin hadisi na kasan Sham tare da fuqaha al-Madina tare da al-qurra'u da malamai kuma na Sham da malamai na basra wanda sun tafi akan cewa albasmala ba aya bace cikin suratul fatiha wato tun daga al-imam malik bin anas da imam al-auza'i da malaman kasan sha da malaman kasan basra wannan da baki sun tafi akan basmala ba aya bace a cikin al cikin suratul fatiha shi yasa al-sheikh abdul fatah al-qadi al da ya al-fara'id al-hisan wanda ya bayani adadin ayoyin al-qur'ani yake cewa wal kufi ma al makki ya'uddu al basmala siwahu ma ula alayhi qudda lahu wal kufi ma al makki eh, ya'uddu al basmala siwahu ma ula alayhim qudda lahu wato ahlul kufa da makki su a wurin su suke ganin basmala aya amma sauran malamai da qurra'u suna ganin cewa ba aya bace tayyib a zancen farko kenan suna ganin cewa wato basmala ba aya ba ce a suratul fatiha karkashin wannan zancen kun ga wanda ya karanta suratul fatiha a cikin sallah ne basmala ba babu laifi a wurin shi sai zance na biyu shine zance na al-Imam Shafi'i a ɗaya daga cikin sa sannan da Imam Ahmad bin Hanbal da Isa bin rahawayi da kuma malamai na Makkatul Mukarrama kamar yadda muka yi bayani da kuma wajen da malaman kufa waɗannan gabaki ɗaya suna ganin cewa basmala ita aya ce a cikin suratul fatiha kuma ita ce ayar farko wato ra'ayin al-imam kenan zancen farko tare da shi akwai imam ahmad bin hanbal tare da malaman kufa banda abu hanifa da malaman makkatul mukarrama wannan a wurin gabaki ɗaya basmala ita ce ayan farko a suratul fatiha sai zance na uku shine na Abdullah ibn al-Mubarak tare da zance kuma riwaya daga Imam Shafi'i sannan riwaya daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu waɗannan suna ganin cewa basmala aya ce a farkon suratul Fatiha sannan da dukkan Al-ƙur'ani alqur'ani ne dukkan surori da suka al alqur'ani dukkan su ayan farko a cikin su ita ce eh, suratul basmala wannan ra'ayin Abdullah ibn Mubarak kenan tare da riwaya ta daga Ibn Abbas tare da zance kuma daga Imam Shafi kamar yadda muke bayani sai a wannan tuka guda uku ce kuma kowane zance yana da ƙarfi kuma yana da dalili a ƙarƙashin wannan bayani da muka yi za mu zo wajen karanta ta a sallah wajen Imam Malik bin Anas yana ganin cewa mutum yayin da yake sallah ba zai karanta surar eh, basmala wato zai buɗe sallan sa ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba zai karanta surar eh, ayatul basmala ba a bayyane ko a asirce ba zai karanta ba kamar yadda muka muku bayani mun ce ra'ayin sada'u dama yana ganin basmala ba aya ba ce da shi da su imamul auza'i da malaman basra da su malaman eh, sham da sauransu to a wajen Imam Malik bin Anas mutum yayin da yake sallah daima zai fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba zai karanta basmala ba a bayyane ko a asirce to amma a wajen Imam Shafi'i Imam Shafi'i a wurin sa yayin da mutum yake sallah abu na farko da zai fara karatu da shi a yayin da yake sallah shine bismillahir rahmanir rahim kuma idan zai sallah na wanda ake bayyana karatunta to zai bayyana basmala shi yasa ɗazun zancen da na mafi ke yi wanda ya rayuwa misali a ƙasa irin ta misra da ƙasa ta yaman da somaliya ƙasar somal wannan ƙasashe da baki ɗaya suna bin mazhabar shafi'iyya su yayin da suke sallah suna buɗe baki a sallan da ake bayyanar da karatu da bismillahir rahmanir rahim suke fara sannan sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma wannan shine abin da Imam Shafi'i ya tafi a kai saboda a wurin wannan basmala aya ce ta farko tayyib a zance na uku shine na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala Abu Hanifa yana ganin cewa ba wai basmala ba hatta suratul Fatiha a ita ba dole bane mutum ya karanta ta a cikin sallah aka ce ma Abu Hanifa menene dalilin sa sai Abu Hanifa yake cewa ai hadisin hadisin da aka ya shahara da hadis hadisin musii salat wannan bawa Allah da yazo wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci sai wannan bawa Allah yazo yayi sallah da ya sallah sai ya sallah ta gaggawa baya cika ruku'u baya cika sujada baya cika tsayuwarsa yi sallan da ake kiranta ijo ko zefa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune ya gaishe yana gamawa sai ya kira shi sai ka zo na da ya zo sai ya ce a irje ka salli fa innaka lam tusalli ka koma kanana ta salla domin ke ba salla sai mutumin nan ya koma ya na ta salla ya nemi ta kamar yadda ya manzo Allah ya ka koma ka fara yi har so uku yana yin irin wannan sallah sai manzo Allah ya kira shi yace ka zo yake cewa wallazi ba'athaka fil haqqi bil haqqi ya rasulullah fa inni la uhsinu ghayra zalika wanda ya turo ka da gaskiya wato ina rantsuwa da shi ni bana iya yin sallan da ta wuce wannan iya abin da zan yi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka je ka idan ka tashi yin sallah ya koyar da shi sallah yake cewa yayin da ka tashi yin sallah ka kalli al bayan ta kalli alƙibla sai kai takbir kai kabbar bayan ka yi kabbar <coughs> fatra ma tayassara min alqur'ani alazim sai ka karanta abin da ya sawwaka cikin alqur'ani mai girma kun ga nan manzo Allah ne ce masa fatra ma tayassara min alqur'ani alazim ka karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani mai girma sai Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yake cewa inda ce Fatiha rukuni ne ko dole ne mutum ya karanta kun ga da anan da manzo Allah zai ce ma wannan mutum faqra surat al-fatiha awwalan thumma qra ma tayassara min al-qur'an al-azim farko ka fara karanta surat al-fatiha sannan bayan haka ka karanta abin da ya sauwa sai Abu Hanifa ya ce ta ma bai faɗa ka ba cewa yayi to ka karanta abin da ya sauwa kana cikin al-qur'ani haka wajen Abu Hanifa sallama ma ba dole bane <laughs> abin mamaki wato yayin da kai tahiyya na ƙarshe kawai za ka iya tashi ka tafi ba tare da kashi ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma yana da hujja a wajen abu hanifa haka kana gama sai iya kawai ka tashi ka tafi haka kana da ihram duk suran da ta goma cikin alqur'ani kai ka lalauta ka karanta ba ruwan suratul fatiha kuma kun ga wannan hadisi sahihi ne yana da abin da ya zo cikin sahih hadisi ne a ah, na hadisi ne wanda yake mai karfi sosai to kun ga amma a zance ne mafi inganci abin da malamai suka rinja cewa suratul fatiha rukuni ne dole mutum zai karanta ta to sai abu hanifa yake cewa ko da ka so karanta ta a basmala dan amma za ta yi ta asirce to ana man ishara da cewa kamar lokaci yayi sannan kuma kamar ruwan sama ana ruwan sama saboda haka waɗannan su ne ababe guda hudu da muke buɗe tafsirin suratul fatiha da shi wanda malaman tafsiri mafi yawanci wanda suka yi rubutu akan tafsiri musamman magabata irin su ibnu jarir littafin sitaniul bayan da su ire-iren su qurtubi littafin addani da ahkamul qur'an da ire-iren su al-amir duka sun kawo waɗannan matsaloli guda hudu da muka karanta wanda kuma suna da muhimmanci to shi yasa daga ƙarshe abin da malamai suka rinja a matsala ta karatun basmala shine idan mutum yana karatu da riwaya wadda basmala a wannan riwayan misali irin warshu da ire-iren su a sauran qurra wato ire-iren su a qira'atu abi amr al-basri hafs duri da sususi da su qira'ar ibn abdullah ibn amir ash idan mutum zai salla da waɗannan qira'o'i to ba dole bane sai yayi a dole ne sai yayi sai yayi basmala dole ne sai yayi dole ne sai yayi basmala a wadannan wato tun daga al-imamu nafi afwan a wajen afwan wadannan ba dole sai yayi basmala ba a wajen wadannan malaman wato Abu Amr al-Basri tare da al-imamu nafi sannan tare da Abdullah ibn Amir ash-Shami waɗannan gabaci ɗayansu ba dole bane sai yayi ne basmala idan yana karatu da qira'ar su kuma a bayyana ko a sirrance ba dole bane sai yayi dama malamai sun ittifaqi hatta wanda suke ganin cewa za ka yi basmala ba za ka bayyana da ita ba shine jamhuri abinda jamhurin malamai suka ce saboda hadisin Anas bin Malik da yake cewa sallaitu khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman kulluhum kanu yafdihuna al-qira'a bilhamdulillahi rabbil alamin fakanu la yaqra'una al-basmala fi bidayat al da wannan zance malamai suka rinjayar hatta idan mutum yayi karatu masalan da riwaya ta Hafs ko ta wadda aka fi karatu da ita ko ta Shu'ba ko qira'a kan Kufa kun ga a wurin su ko qira'a Abdullah ibn Kathir kun ga a wajen waɗannan malaman basmala ita ce ayan farko to idan kai karatu da kiraarsu, misali wanda yake karatu da Hafs to za ka karanta basmala amma a sirrance ba a bayyana ba za ka karanta suratul basmala amma a sirrance ba a bayyana ba kuma ya kamata ɗan uwa mu fahimci wannan abin sosai a wajen su fa wanda zai karatu da riwaya ta hafsu ko zai sallah da ita ko ta shi'uba dole sai yayi suratul basmala dole ne kun ga idan bai suratul eh, bai bai ayatul basmala ba a surarsa ta kasance ba cikakkiya bane idan mai karanta eh, basmala ayatul basmala wato fatiha ba ta kasance khidajin tidaju kamar yadda ya zo a cikin hadisi amma anan zai karanta a sirrance ba a bayyana ba amma ga wanda yake karatu da irin su warshu da su qalun muka ce da su hafsu Juri da su susi wannan ba dole bane sai yayi basmala a a sirrance tunda a wurin su ba aya bace wannan shine tarjihin da malamai suka yi ƙarƙashin abin da ya shafi wato matsalan basmala shin aya ce ko ba aya ba sannan kuma da hukuncin karanta ta a yayin da ake sallah kuma karsha nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka faɗa kuma ya gafarta mana in muka yi kuskure sannan ya sa mu abin da muka faɗa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da ya shafi tambayoyi ina cikin cewa da mai tambaya ga a dinga rubuta tambaya idan aka rubuta insha Allah ta'ala sai mu dinga ba da amsar su a karkashin waɗanda rubutun da aka yi sai dai yayin da za a rubuta sai kasance an yi a bayyane yadda za a iya gane abin da mutum yake tambaya a kai sannan za mu dinga ba da minti goma na ansa tambayoyi ko minti biyar